Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatar an wuni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Binta Suleiman Yaro da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 19 ga watan Agustan 2022. To a cikin shirin namu na yanzu za a ji cewa hukumar kula da kafofin yada labarai ta ƙasa ta dakatar da wasu fitattun gidajen rediyo da talabijin guda 52 kan bashin naira biliyan 2.6 da take bin su. sun kai wajen kusan dubu yanzu da muna su da yawa to amma waɗanda muka aka dakatar da su yanzu guda hamsin da biyu ne kawai za kuma a ji cewa ma'aikatar harkokin wajen kasar ghana ta bayyana cewa tana iya bakin kokarinta don ganin ta dawo da 'yan ghana da suka makale a kasar hadaddiyar daular larabawa muna kuma dauke da rahoto na musamman daga bisani kuma muna tafa da labaran wasanni to amma kafin nan ga binta da labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan an wani lafiya ga labaran duniya mai karantawa binta suleiman yaro to mutane tara ne suka mutu da suka hada da akalla yara biyar a wani harin roka da aka kai kan wata kasuwa da ke birnin albab da ke arewacin kasar siriya a ranar juma'a kamar yadda masu ba da agajin gaggawa da ke aiki a yankunan da 'yan tawaye ke rike da su Ƙungiyar agaji ta White Helmets da ke aiki a wasu sassan Siriya da har yanzu ƙungiyoyin 'yan adawa masu ɗauke da makamai ke rike da su ta ce akalla wasu 28 sun jikkata. Bangarorin da ke yaƙi da juna a rikicin ƙasar Siriya na tsawon shekaru sha shida sun mayar da arewacin ƙasar zuwa wani yanki na fafutukar kwace iko. Albab yana cikin yankunan lardin Aleppo da ke karkashin ikon 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Turkiyya, amma sauran yankunan suna hannun dakarun gwamnatin Siriya da ke samun goyon bayan Rasha. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa babu wani cikas da zai hana hukumar IAEA e isa Zaporozhia NPP yana mai nuni da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa. Dole ne Rasha ta ba da izini ga wakilan IAEA e nan take ba tare da wani sharaɗi ba in ji shi duk da haka ya kuma ƙara da cewa wanda ya shirya zagon ƙasa kan makamashin nukiliya tabbas ba zai iya zama mai ɗaukar kowace irin manufa ba. dole ne rasha ta bada izini ga wakilan iaea e nan da nan ba tare da wani sharaɗi ba sannan kuma nan da nan ba tare da wani sharaɗi ba ta janye sojojinta daga yankin tashar ta nukiliya duniya tana da ikon tabbatar da hakan in ji zelensky idan bata tabbatar da haka ba za mu iya jefar da dukkanin takardun kasa da kasa kan kare lafiyar nukiliya a cikin kwandon shara rasha tana lalata wannan tsari na kasa da kasa. shugaban amurka joe biden zai karbi bakuncin wani taron kolin fadar shugaban kasa ta white house a watan satumba mai zuwa domin dakile illolin tashe-tashen hankula da kiyayya ke haddasawa ga demokradiyyar amurka tare da bayyana matakan da gwamnatinsa ke dauka na rage tashe-tashen hankulan bindiga in ji fadar white house ranar juma'a Taron na ranar 15 ga watan Satumba mai taken mun tsayu a haɗin kai zai haɗa jami'ai, shugabannin addinai da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a inda kuma Biden zai gabatar da wani muhimmin jawabi wanda zai mai da hankali kan ra'ayin bai ɗaya na samun haɗin kan Amurka, in ji sakataren yaɗa labaran fadar White House Karen Jean-Pierre a cikin wata sanarwa. duk da cewa al'ummar mu ta sha fama da jerin hare-hare masu nasaba da tsana daga oak creek zuwa pittsburgh daga el paso zuwa poway daga atlanta zuwa buffalo amurka na ci gaba da kasancewa tsintsiya maɗaurin ki ɗaya wajen adawa da irin wannan tashin hankali in ji jean pierre labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin da ake ciki dai runguma da turai ta yi wa miliyoyin 'yan ukraine da suka tsere daga mamayar rasha ya nuna cewa akwai yiwuwar a sami ɗimbin masu neman mafaka kuma ya kamata a yi koyi da hakan domin karɓar waɗanda ke gudun hijira daga wasu ƙasashe in ji shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya A wata hira da ya yi da kamfanin dillancin labarai na Associated Press, babban kwamishinan 'yan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya, Filippo Grandi, ya bayyana matakin da tarayyar Turai ta ɗauka a matsayin abin koyi yana mai cewa kusan 'yan ƙasar Ukraine miliyan hudu galibi mata da ƙananan yara ne suka yi rajista da tsarin bada kariya na wucin gadi na ƙungiyar tun bayan fara yakin kusan watanni shida da suka gabata. hakan dai ya sha bamban da kokarin da kungiyar tarayyar turai ta yi a shekarun baya bayan nan na nana bakin haure daga afirka ta gabas da ta tsakiya shiga gabar tekun turai wasu shugabannin turai sun taimi bambancewa tsakanin halin da ukraine ke ciki da na sauran 'yan gudun hijira bambancin da grandi mai allah wade da shi a matsayin wariyar launin fata Kim Yo Jong, 'yar uwar shugaba Kim Jong-un na Koriya ta Arewa ta faɗa a yau Juma'a cewa ya kamata shugaban Koriya ta Kudu ya rufe bakinsa bayan da ya sake nana ta cewa ƙasarsa a shirye take ta bada taimakon tattalin arziki a madadin kawar da shirin makaman nukiliya. kalaman nata sun kasance karo na farko da wani babban jami'in koriya ta arewa ya yi tsokaci kai tsaye kan abin da shugaban koriya ta kudu yun suk ya kira sahihin tsari wanda da farko ya gabatar a watan mayu wanda kuma ya sake yin magana game da shi a ranar laraba a wani taron manema labarai don bikinsa da cika kwanaki 100 na farko a ofis. Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka je a farkon shirin hukumar kula da kafofin yada labarai ta Najeriya ta dakatar da wasu fitattun gidajen rediyo da talabijin guda hamsin da biyu kan bashin naira biliyan biyu da dubu shida da take bin su. To sai dai wasu ƙwararru sun nuna cewa matakin ya yi tsauri da yawa a bisa wasu dalilai kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta haɗo mana. Babban daraktan hukumar kula da kafofin yada labarai wato NBC a turanci. Malam Balarabe Shehu Ilela ya ba da umarnin rufe tashoshin a cikin sa'o'i 24 a bisa wasu kuɗaɗe da suka kai naira biliyan biyu da ɗigo shida da hukumar take bin tashoshin bashi. Balarabe Ilela ya ƙara da cewa. Waɗanda suke nema a basu izinin ta na talabijin ne ko na rediyo kafin a basu sukan zo nan ofis namu su cika takardi a cikin takardun nan akwai in za su hannu sun ɗauki alkawarin kaza kaza duk waɗannan ƙa'idoji a daga an ginda su a ciki kuma an faɗa musu a lokacin suke sa hannu cewa in baka cika waɗannan ƙa'idoji ba laifin ka zai zama kaza kaza ga abin da yi maka to ɗaya daga cikin ƙa'idojin shine za ka rika biyan kuɗin lasin wanda kuma wasu suna biya da yawa suna biya idan in ga ai muna da talabijin wajen rediyo sun kai wajen kusan dubu yanzu muna su da yawa to amma waɗanda muka aka dakatar da su yanzu guda hamsin da biyu ne kawai in kenan yawanci suna bin doka kaɗan ne ba sa bin dokan. dole ya bayyana cewa a watan Mayu na wannan shekara hukumar ta buga jerin sunayen masu tashoshin rediyo da talabijin ɗin da hukumar ke bin su bashin kuɗaɗen lasisin gudanar da ayyukansu har ma ta ba su wa'adin makonni biyu domin su sabunta kuɗaɗen lasisin amma tashoshin suka yi buris. Ilela ya ce kin biyan basussukan ya saba wa doka ta goma sha ɗaya a cikin dokokin tarayyar Najeriya ta shekara dubu biyu da hudu. Saboda haka kada a ba matakin da hukumar ta ɗauka wani mummunan fahimta domin ba ta da alaƙa da siyasa. To sai dai ga tsohon ministan watsa labarai kuma mai gidan rediyo da talabijin na Unity da ke Jos ta jihar Filato Ibrahim da Suki na Kande ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. Wannan mataki da hukumar gidajen rediyo da talabijin suka ɗauka ya yi tsauri matuƙa. musamman ma idan aka yi la'akari da cewan gidajen rediyo da talabijin saboda halin da ma duniya ga baki ɗaya take ciki a an shiga wani wahalhalu da ya shafe su mafi yawan duk gidajen rediyon kawai ana yi ne kawai amma maganar samun wani kuɗi da sauransu bai yi ba eh suna da gaske su wajen ɗaukan matakai da zai sa su ma kuɗaɗensu ya shigo gwamnoni na jiha gaskiya su ba su da wani hurumin cewa mai isa ba su biya nasu ba su sukan ba Cikin tashoshi hamsin da biyu da aka dakatar akwai AIT da gidan rediyon su mai suna Repawa da Zuma FM da ke jihar Neja da gidajen rediyon jihohin Kogi, Borno, Zamfara, Kwara, Neja, Gombe, Lagos, Oshun, Ogun, Ondo da jihar da jihar Rivers sai jihohin Cross Rivers, Bayelsa, Imo da Anambra. Shu'aibu Kere Ahmed shine shugaban Zuma FM da ke Suleja a jihar Neja. Abin da ya faru ba wai ba mu san za a yi bane kuma mun zauna da su muna muna roko ku dan bamu lokaci don um, yadda abubuwa ke zuwa kin san yadda ake magana ma kudin diesel ya yi nisa powering the station ma wahala ne so mun zauna da su muna kokarin da yin magana da su ne yadda za a santa Ilela ya umarci dukan ofisoshin NBC na ƙasa da su haɗa kai da jami'an tsaro domin tabbatar da umarnin rufe tashoshin cikin gaggawa ya kuma yi kira da ɗaukacin gidajen talabijin na yanar gizo da su hanzarta yin rajista da hukumar domin kaucewa yanke alaƙa da hukumar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda sai kuma kasar Ghana, inda ma'aikatar harkokin wajen kasar Ghana ta bayyana cewa tana iya bakin ƙoƙarinta don ganin ta dawo da 'yan kasar da suka makale a kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa tare da haɗin gwiwar hukumomin Dubai. Hawa Abdulkarim ta aiko mana da ƙarin bayani. Ministan kula da harkokin wajen kasar Ghana Shele Ayiko Bochwe ta ce gwamnatin Ghana tare da haɗin gwiwar mahukuntan kasar hadaddiyar daular Larubawa suna yin kokarin su wajen kwashe 'yan Ghana da suka makale daga kasar Dubai. Sanarwar da ministan harkokin wajen suka fitar ya bayyana cewa an sare 'yan Ghana a kasar Dubai daga cibiyar kiwon lafiya ta Altawadi da kuma cibiyar shige da fice ta kasar. Rahoton ya ce 'yan Ghana 431 ne suka makale a kasar Dubai. Dubai 341 daga ciki maza ne mata kuwa 88 da yara biyu 'yan kasa da shekaru uku da ke cibiyar kula da lafiya da kuma wasu 'yan bakin haurayen Afirka da ba a bayyana adadinsu ba. Da dama daga cikin waɗanda suka makale a kasar Dubai na cikin mawuyacin hali inda suka ce ejen ɗinsu ya zambace su tare da yaudararsu cewa zai samar musu da aiki amma hakan bai yi ba. Agent Ajimi Sika ba a wɔn ka ya sai sɛ adwuma wɔ hɔ a wasu daga cikin su sun bayyanar wa muryar amurka cewa an yaudare su ne akan cewa za a samar musu da aiki shi yasa suka bar kasar su gana amma sun nemi a saya sunar su. ghana su tuna a kura wa kazalika ɗaya daga cikin su kuma ya ce kun san halin da ghana take ciki yanzu komai ya lalace saboda haka na yi wannan tafiyar da neman abin yi. malam nuruddin usman mazaunin kasar dubai dan asalin kasar ghana ya bayyana yadda lamarin take to wani suna saura airport nan ka samu wani ya zo ya ɗauke shi daga airport kila yan wucewa ya ɗauke shi daga airport sai zai kawo shi beniya square kamar yadda na faɗi beniya square ya zama kamar center ne inda kowane stranded yake zuwa ya zamna Mhm. bayan ghana ko kuwa yan nigeria kadai ba kowane gari across the globe yan pakistan na zama wurin yan india eh, kowa na zuwa ya zauna wurin bisa an ka je ka zauna wurin wani bawa allah in ya ji tausayin ka in ya zo ya kai dan Gane dai in yana da taimakon da zai taimaka in kudin abinci ne zai baka in kuma yana da wani wurin aiki ne da zai kai ka to sai ya yi maka haka nan sa'an nan kuma garin ba kaman da ba gaskiya dai da in ka zo akwai aiki isa ko baka da kudi jikinka ma ana iya ne a taimaka ma a kai ka wurin aiki amma yanzu garin da kanshi ya cok yanzu ba aiki ne ga ballantana wani ma ya kai ka wurin aiki wanda ya ce ma dubai yanzu akwai aiki duka karya ya aiki yayin da mura amurka ta zanta da ɗaya daga cikin ajan din a nan birnin accra baba ali ya ce an san issues da ke gari ba aiki sa boys na plan su yi tafiya su je su samu aikin yi amma akwai abubuwa biyu da ake duban eh, boys ke duban sannan su yi tafiya to make sure kamar akwai aikin domin akwai abubuwa biyu akwai recruitment akwai connection recruitment shine company na neman workers sai su recruit workers sai san in aka doki ka kami ka kai wucin nan akwai aikin ku kana kai shi ka fara aiki amma akwai abin da ake cewa ma connection kuma shine wani na na oh abokin ka na Dubai ko yana wani wuri aka ce ce oh, wani connection ya fito bari in samu a bisa sai ka te wuji yanzu in ka je wajen shi ka ji ka nemi aiki ma kanka amma arab gulf da kan saudi qatar dubai suna da wani policy ba su deal da individuals suna deal da companies sa kai individual da ka te wujin kana neman aiki ya fi ka bi through recruitment agencies da ke wujin domin ba su bada ba su deal da individual sa in su da kan suka zo suka recruit mutane africa ko any other places na kamin ka kai wujin ka samu aiki kai amma in wani samu ka visa kamar wani tourist visa wani one month three months in ka te da shi kai da kanka da ka je ka nemi aiki domin ko companies na ba su deal ba deal da individuals suna deal da companies ne shi yana da wuya ka je wujin ka je ka samu aiki a halin da ake ciki ministan cikin gida tare da adin gwiwar hukumomin tsaro a nan Ghana da su dau matakan gaggawa domin kawo karshen masu karban kudin mutane da zumar za su kai su wata kasar ta haramtacciyar hanya hawa abdulkarim yankwani a sashen hausa na murar amurka daga accra ghana a gaida hawa'u Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar gizo da Facebook da Twitter da Instagram yanzu kuma ga rahoto na musamman. gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta gano jami'in tsaro a kasar na boge ta bangaren jandarmomi da kuma sojojin kasar ta jamhuriyar kamaru yayin da ake daukan su aiki ba bisa ka'ida ba ko kuma rashin samun ingantattun takardu na kammala makarantunsu kafin a dauke su aikin na jandarma ko soja ko kuma shiga makarantun horas da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar ta jamhuriyar kamaru gwamnatin kasar a halin yanzu dai hukumar leƙen asirin kasar ta jamhuriyar kamaru ta gano a tsakanin sojoji da kudaden ruwami da kuma waɗanda suke shiga makarantun horas da manyan ma'aikatan gwamnati sama da guda dubu ne wadda suke shiga cikin waɗannan ɓangarorin ta barauniyar hanya wani ne yasa na hira da ajudan ali wanda yake tsohon gangarma ne kuma a yanzu haka ya daga cikin masu ba da shawarwari ga ministan tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru kan ayyukan tsaron kasa ga yadda hirar mu ta kasance lallai dai abin na abin kunya ne domin tun lokacin da mu muke aiki kafin ma a hada konkur in eh, kowa dai na hada takardu tuku ana nema na bincike a san cewa lalle takardun na takardun gaskiya ne to yanzu nan bu mu san abin da ya faru ba yan aiki kuma ya tun rubuta konkur wajajen dubu da gendarmerie da arme duka biyu ne yanzu aka da akwai ɗari takwas da ishirin da wani abu ne na na na na na gendarmerie da na arme akwai takwas kuma a imiya akwai 42 na sous officier arme da gendarmerie duk takardu sun nan fo takardu ne ba mu san abin da ya faru hakan nan ba amma dai muna so da gwamnati su bude anket da za su yi a san ainihin ya aka yi har takardun nan suka hannu suka shigo hannunsu har aka yi valide har suka zo suka yi konkur domin abin abin kunya ne to yanzu ya kake gani idan har an kama su to wani hukunci ne ya yake tattare da su eh, normalman dai su kam za gani kamar dai iyayen su suka yi musu takardu domin yanzu kowa na neman aiki to lalle kan hukunci na gwamnatin kamaru kam fo a result da ne hmm. to ka gani kuma court penal kamaru na kama wannan to su yara za kama iyayensu in ka kama yara ma dole na kama iyayensu domin ba su da kansu bane suka takardu ne to gashi kuma farko kenan da aka samu irin waɗannan a ƙasar kamaru to kai ya kace ganin ministan tsaro a gudanar da ake sakamai da kamata kenan wannan kam dole ne a yi wa ministan eh, tsaro tafi domin lalle aiki domin kada ɗauki mutanen da ba su san komai ba su zo suna aikin abin da ba zai fi karfin su to dole ne minista kan ya yi aikin shi kuma muna muna dogon allah dai ya ci gaba da wannan irin aiki domin za bar mutanen da suke da eh, suke da ilimi a jihar da da ba su da ilimi su zo suna bata sunan gendarmerie su tuma gendarmerie gara ma arme don militar kan ma mu san su kayan yaki ne kawai amma gendarmerie mutane ne masu yin enquête kuma to gendarmerie kuma ne bai san iya yin anket ba ka ba ya shi shirme zama ya ka sa ka ya ɓaci kenan domin ba da za yi gendarme bai zai iya yi an anka bai zai iya yi rubutun wani abu ba kuma a ce ba gendarme ne kuma ba zai bata sunan gendarmerie a kamaru ba haka mu muka san gendarmerie da muka bari ba yanzu kana ganin cewa wato akwai matsala kenan a cikin jazarorin kasar domin lalle akwai matsala babban matsala ma domin yanzu yara ba su da ilimin da mu aka karantar da mu muka ilimin aiki domin yaran da a ɗauki mutum yanzu bai da wani takarda to me zai ji ma a wajen eh, eh, eh, zirgin anket shi ne ai matsalan shi ne matsalan kenan aiki da amerika da to allah gyara alhaji ali dan adawa ne a kasar jamhuriyar kamaru kuma mai fashin baki ne akan al'amuran gwamnatin kasar ta kamaru ga abin da ya ce kan yadda ake gudanar da ɗaukan jami'an tsaro a fadin kasar dangane da mm, tambayar da kai akan jandarmomi sama da dubu da aka cire su daga cikin aikinsu na jandarma a kan cewa kan an dangana hujjar da kan cewa takardunsu ba na gaskiya ba ne wato takardun da suka samu shahadansu nan da suka samu ba na gaskiya ba ne wanda suka hada suka yi takardan da suka yi eh, jarabawa na zama jandarma din ba na gaskiya ba ne babu wani eh, sakaci a ciki gwamnatin eh, kamaru wato ko ce maka gwamnatin fulbi abin da ta gada kenan wato abin ya zama kaman kabilanci ko kwanci wato rayuwa ne na kauyuka kauyuka wato kaman kamarun din sun raba ta ne kashi-kashi kowa ai a kowane lokacin za a irin wannan jarabawan isa kaga ga minista ko ko wani babban jirata manaja shi tafi ƙauyen su ɗibi mutane kawai ya je sa su kai kuma mu talakoki da muke da 'ya'yan mu wanda suke da irin waɗannan takardun ɗin babu har kashe kuɗi ma masu sama da miliyon ma mutane suna kashewa a cinye musu kuɗin kuma ba za su samu wannan al'amarin ba to kaga bayan da za ka yi ka ce mini abin ɗin sakaci ne babu sakaci a ciki gwamnatin ɗin haka take tafiya eh, balantana yanzu kuma abin ya kai makura tunda an kai ma da cire yanda musamman da dubun nan wato yanzu muna tuna cewa ma Mm, lallai ko abin ya so malalacewa tsakanin su su da su din eh, su da su a zaluman din gwamnati a zaluman su da su abin ya so malalacewa tsakanin su muka abin da zamu iya gani kenan akan wani al'amari domin an dade ana yin wani al'amari ba taba tona asiri haka ba ba taba fitar da kowa ba amma tun da yanzu ya so ma lallai kuwa yi eh, karashin wannan gwamnatin din ya kusan karewa abin da dai za mu gani kenan ka shi dai mu ci Allah ya gyara Allah ya gyara domin ba wanda zai so kasan shi dai a wayi gari a ci kasa na cikin matsayin yaƙi. Alhaji Abubakar Garba mai faɗa a jini a gwamnatin ƙasar ta Kamaru kuma ɗan jam'iyyar shugaba Paul Biya ne RDPC ko CPDM masu mulkin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru shi ma ya yi mana ƙarin haske kan irin al'amuran da ke faruwa musamman ma a ɓangaren tsaron ƙasar ta Kamaru. Ministan Defense ya yi wa yara mun da suka yi amfani da takadduna wanda ba mai gaskiya ba ba takaddan gaskiya ba eh, ina cikin irin binciken da a kunkur ɗin eh, shiga manyan makarantu da kuma shiga manyan ma'aikatu ake yi to ka san abu ne wanda lokacin da ake karɓan takaddunan mutane ana dosiye su tura sai daga baya ake tura wa inda aka yi sayin wa'annan takaddunan din ake bincike shi sa ga wani ake samun ɗallati kafin a tabbatar da takardan gaskiya da mara gaskiya to amma duk da haka kuma ba gendarme ba ne kawai a yi gyara da gendarme da militar ne har da wani suke imiyama da suna ciki to shi sa ka gara nan minista ya yi maganin cewa duk wa'annan dubun za a kore su kuma za a tume su domin sun bata wa kasan kafar suna to shi sa ka ga abin da ya cancanta a yi da za a iya yi nan gaba kafin a tura su eh, tafiya soma training ya zama da cewa an gama duk wa'annan Eh, irin binciken. janar salim mahmudu shine mai kula da shiyar bataliya ta arewa mai nisa a kasar ta kamaru an da jama'an tsaron kasar suke ta artabu da maharan boko haram shi ma ya ce za mu tsaya tsayin daga muga cewar mun tsince bala gurbi a cikin jama'an tsaron kasar kamaru kuma domin in ba mu yi haka ba za a yi kitsan da kwalkwata mahama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni. Wasanni a takaice. kasancewar hanyar ba baya gudanar da wasannin a wannan shekarar ba tun da aka je hutu amma shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru musta samuwar ito tsohon dan kwallon kafa ne a kasar ya gudanar da taro da shugabannin kula-kula din kasar ta kamaru masu bugawa a premier league na kasar domin ganin yadda za a inganta wasannin tamula a fadin kasar baki da shugaban ya yi wa kula-kula din alkawari a taron da ya gudanar cewa zai ninka musu kudaden gudanar da champion league a fadin kasar kamaru waɗanda zai waɗanda kudaden za su tashi daga sefa miliyan 23 wanda ake bawa kowace club zuwa sefa miliyan 48 a kowace shekara haka dalika shugaban kasar jamhuriyar kamaru mustabiya ya umarci ministan wasanni na kasar muwali kwambi da shugaban hukumar kwallon kafa na kasar kamaru kafu samuel eto da su hanzarta wajen kafa wata kwamiti ta musamman wadanda suka kula da filayen wasanni na kwallon kafa a fadin kasar wanda kasar ta kamaru ta gina irin na zamani a ciki aka gudanar da gasar cin kofin kwallon kafa na nahiyar afirka wanda kasar ta kamaru ta hada a shekarar bara alhaji habibu inuwa tsohon dan kwallon kafa ne a kasar ta kamaru ya yi mana karin haske kan yadda shugaban kasar ya ce a hada wannan kwamiti din game da wannan waje wani aiki ne da za su soma shi tun 2008 aka soma aiki da shekara goma sha hudu kenan da aka soma aiki har ta kare zuwa suka kwamitin ainihin faransa faransa da sake ka na je ta dau aiki karfi karfi karfi karfi ana cikin aiki nawa aka ba su ma ya arba'in da suna cikin aiki sai kudi ya kare su da tambaye gwamnati da gwamnati su ce a a yanzu su ma suna da problem kudi aiki ya tsaya aiki ya tsaya aiki ya tsaya aiki ya yi zai zaman zai shekara goma sha da aiki ya tsaya ina za a je yanzu sha hukuma faransa aka je aka tambaye bashi a wani bankin faransa an tambaye bashi an biya miliyan ba su suka ba da kudi ba su suka ba da kudi ba sai biya miliyan ta kuma ana nema a yi wasanni gaba wasa na nan a gaba haka aka ɗauki wannan kudin gudu gudu gudu gudu gudu gudu aka yi kokari aka yi abin da aka yi a yawon da nan da kake gani a stade paul aka yi maganar zanga ma nake gama nan maganin nan start bai kare ba aikin da ya saura ya fi wanda aka yi aikin da ya saura ya fi wanda aka yi yanzu aikin da aka yi nan abin da kudin start din ya ci miliyar 163 miliyar 163 ya ci amma duk ba gama ba kaji dalilin da ya sa ya fito buga hannu kan tebur kenan mama awal muryar amurka daga kasar da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice A takaice dai mutum tara ne suka mutu da suka hada da akalla yara biyar a wani harin roka da aka kai kan wata kasuwa da ke birnin Albab da ke arewacin kasar Siriya a ranar Juma'a. Kamar yadda masu bada agajin gaggawa da ke aiki a yankunan da 'yan tawaye ke rike da su. Ƙungiyar agaji ta White Helmets da ke aiki a wasu sassan Siriya da har yanzu ƙungiyoyin 'yan adawa masu ɗauke da makamai ke rike da su ta ce akalla wasu 28 sun jikkata. bangarori da ke yaƙi da juna a rikicin ƙasar syria na tsawon shekaru sha shida sun mayar da arewacin ƙasar zuwa wani yanki na fafutukar kwace iko albab yana cikin yankunan lardin aleppo da ke karkashin ikon 'yan tawaye da ke samun goyon bayan Turkiyya, amma sauran yankunan suna hannun da karin gwamnatin syria da ke samun goyon bayan rasha Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa jiya Alhamis a cikin jawabinsa na yau da kullum cewa babu wani cikas da zai hana hukumar IAEA e isa Zafarozia NPP yana mai nuni da hukumar kula da makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa dole ne rasha ta bada izini ga wakilan iaea e nan take ba tare da wani sharaɗi ba in ji shi duk da haka ya kuma kara da cewa wanda ya shirya zagon kasa kan makamashin nukiliya tabbas ba zai iya zama mai daukar kowace irin manufa ba dole ne rasha ta bada izini ga wakilan iaea e nan da nan ba tare da wani sharaɗi ba sannan kuma nan da nan ba tare da wani sharaɗi ba ta janye sojojinta daga yankin tashar ta nukiliya shugaban amurka joe biden zai karbi bakuncin wani taron kolin fadar shugaban kasa ta white house a watan satumba mai zuwa domin dakile illolin tashe-tashen hankula da kiyayya ke haddasawa ga dimokuraɗiyyar amurka tare da bayyana matakan da gwamnatin sa ke ɗauka na rage tashe-tashen hankulan bindiga in ji fadar white house ranar juma'a taron na ranar 15 ga watan satumba mai taken mun tsayu a haɗin kai zai haɗa jami'ai shugabannin addinai da ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a inda kuma biden zai gabatar da wani wani muhimmin jawabi wanda zai mai da hankali kan ra'ayin bai daya na samun haɗin kan amurka in ji sakatariyar yada labaran fadar white house karen jean pierre a cikin wata sanarwa To masu sauraro baki daya abin da ya sauwaga kenan a shirin namu na yanzu da ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. a madadin binta suleiman yaro da ta taya ni gabatar da shirin da julie elgresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu nick ni hanifa kabir isa na dan shirya na gabatar nake ce da ku ayi